A wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka, shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattawa, Sanata Ɗanjuma Goje, ya ba da hujjoji da ya sa aka samu ƙare a kasafin, inda ya bayani kamar haka. Kusa bai wani gyare-gyaren kirki ba, illa dai kawai wanda muka yi manya-manya zan iya cewa na farko mun sa a cikin kasafin kuɗi sunan wannan babban kwamishin wanda shugaban ƙasa ya taimaka mutanen arewa maso gabas mai suna a turance north east development commission mun sa su a cikin bajet. kuma dama ya aiko da kuɗi mun sa kuma sunansu a ba su biliyan 45 na biyu saboda wahalhalu da mutanen zamfara suke ciki masifu da suka faɗa musu masifa ta faɗa musu da kuma mace-mace da ake yi da jama'a wanda suka rasa je da marayu suna nan da yawa kuma ga ya kamata gwamnati tarayya ta taimaka wa wayannan jama'a shi yasa muka ware musu kuɗi biliyan goma a taimaka mutanen zamfara don rage musu wahalar da suke ciki. To akwai wani bangare kuma da muka lura da shi a wannan kasafi wato na biyan tsofaffin 'yan majalisa kudaden su na barin aiki da fansho. bana kun ƙara shi a ciki ko ba haka ba ne? Ba ƙara ba dama duk shekara hudu ana yin wannan aiki ne na gwamnati dama idan majalisa sun zo sun cika shekara hudu inda su koma garuwan su aka nan ba su alawan saboda su shiga mota su koma garuwan su samu na zama kafin su fara wasu sana'o hakan duk aikin gwamnati ya gada kuma kullum shekara ake bayan shekara hudu ne ake yi a sallami tsoffin yan majalisa wanda ba su dawo ba sabi da suka shigo su kuma a taimaka musu wajen samun yadda su danna da gindinsu a nan abuja ba wai abu ne da za a ci gaba da yi ba so ah. dai kawai a shekara hudu in kuma sai bayan shekara hudu wasu tabi sun zo ko kuma wasu bai su tafi To sai dai irin waɗannan ƙare-ƙaren sun haifar da ja in ja tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da majalisar a baya-bayan nan. abin da ya sa ba za a gama aiwatar da kasafin kuɗin shekara da sha 2018 ba sai a wannan wata na mayu da muka shiga wani abu da sanata kabiru gaya ya ce domin jama'a ne suka yi karin. na farko dai ba mu canja komai da gwamnati ke so ba misali wajen ƙara kuɗin mai da ta tsaya iya nan na samu riba zai rage mana bashi da ke kanmu ba mu ƙara kuɗi akan wannan ba na biyu mun duba aikace aikacen da ya kamata a yi mun ba da gudunmuwanmu yadda gwamnati za ci daɗin wannan kasafin kuɗi. mun ma sai mun kawo wata ilbil. akan west development commission wato kuma ta kula da arewa maso yamma ba don kuma maso da yanzu kaga mun fara bada biliyan goma ga zamfara a taimaka inda aka yi displacing don ana zuba wajen biliyan 150 ba niger delta kuma biliyan 45 ka ba wa north east don kenta ce wajen biliyan 50 ko 30 zuma ba north west wanda kano na ciki kaduna na ciki katsina na ciki sokoto na ciki kebbi na ciki zamfara na ciki so kin ga wannan abu ne wanda zai dole a taimaka wa al'ummar mu shi yasa muka wannan bildin gaskiya ya kyau muna a president Buhari kuma wannan dan gyaran da muka yi mun yi shi da zuciya ɗaya muna so a karbe shi dan a taimaka al'ummar mu ne Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya